Eh, fi hikimati an dawo da bu yana ba da labarin hikiman iyalan da saboda akwai abubuwa da aka rawaito na fafa da wancan zamanin suna yawo a cikin sawa hakkon alal akili wajibi ne A kan duk mai hankali Allah ya shigila an tafai sa'ati kada mutum ya shagala daga awoyi hudu ba awai hudu jere sake ba dole za ka ware awawa kaza awawa kaza awawa kaza awawa kaza yanzu mai hankali mai kwakwalwa dole yana da awa hudu daban-daban ko ka yi su a jere ko ka yi su daban-daban kai ne da lokacin da inda za ka amma ya kamata akwai wasu awoyi na musamman hudu da wani abu da mutum zai yi a su na musamman farko da ya kamata mutum yana da awa tanadar da sa'ata yunaji fiha harabba. yana da awar da iwarewa jafi da Ubangijin. sai dai kasan wannan ke to Allah sau gaci Allah ka ce mai ke mu ba zan jefa laifin a ce na ni ba yake to idan ka sai ce Allah ka taimake ni ni dai lamarin ba a shigo wannan awa ce minti sittin ka ware ta ta ubangiji ce wanda a yi kamfani da ka ji wannan ba amma wannan awa ce za ka samu minti sittin wannan na ubangiji ne za ka gana da shi za ka kai masa kukan Eh, ko za ka yi godiya ne ta musamman duk sauran godiyoyi sun yi amma wannan na musamman za ka zauna don ni'imar da ka samu don wani tsallake rijiya daga baya da baya don wani kaza wannan da awa ce da ka je musamman ta ubangiji wanda wanda isa ka wanda isa ka wanda kasan dole ne ai da shi ne za ka zama bawa to ni dai ban da yadda ma mutum zai ware ta. Hmm? nura fi mu nura a ka duba fa abin da yi mana idon da kake gani kaɗai bai kamata ka tsaya kai abun nan ba kunnen da kake da shi kana da kake yi lekke da yake taimaka maka ka sha ruwa ka ji daɗi ka yi maka aiki ka ci tuwo ka ji daɗi ka sha ruwa ya yi ma amfani abun nan ka fara ka je kawai gaba ɗaya dai ma ka zuba da shi waje ka yi wani ya kamata ka gane da nawa ne. Muna eh? eh. munajati ai kana yanzu da gwamnati zai ganka ai tsanin da ka san yadda za yi ce shi ba komi yaushe kake so in ce maka karfe uku nake son ganka malai su da kan ganka kula hanya malai su ina tsaka ce ha mun yi da shi za mu tattauna da shi ba kamata san zaba alƙawari ba dan fa abin da kaje nema ne surar yadda za ka zauna kai tun da ka dubi abin da yawa nan fa mu magana iskan da mutum yake shaƙa kawai da yanzu tashin farashin dalar nan a wancan karo na muka ta shekara bayan farashi ya tashi da kusan miliyan ɗari hudu a kan da aka ninka ko? Eh? ɗari hudu a shekara miliyan ɗari hudu kuma ke shaƙa a ce wannan mai miliyan ɗari hudu ina ba za ka zauna da shi ba ka gode masa naka da na matanka da na 'ya'yanka wanda dole ka ciyar da su in ka na nan su ma dole ka ne in suka yi haka suka yi haka babu din ka za su dawo to yanzu wannan ba za ka je ka ganda shi ce ba ka da lokacin ganin shi ba da su mace ce kai na naga lokaci ya kuri ba lokaci ban da lokacin ka Allah kai ba zai yiwu ba dole ban ka samu lokaci hmm? Eh. wannan ban da lokacin sallah ai kuma magana faɗin shi ban da lokacin da aka wuce ka maka da shi ka zama bawan Allah wannan kai kafa da shi kanka yanzu ba ka gani ba ai wannan ma kamata a gode wa Allah nan da ban hayya da ka gaishe eh, Ya bari wannan ya mutu duk da yanzu dai ai saboda ba a san muhimmancin Allah ba har san abin da zaka yanzu ne shugaban kasa shi ina san ganin ka Abuja da kake to me zan je masa constitution zan je karantar da shi ko me zai karantar da ni hmm? kana zo aka ce ga kwararrabakun motocin ga za a ce magana, wannan za su yi amfani ana magana ma ba maganar amfanin su ba yadda za su fita daga nan gurin shi ne ba yadda koran kwace za su fasa kana shi ne matsalan amma magana su yi amfani dubai ta zo ba shi wannan da sauki ne ga wannan zai san maka da su ɗanar ji kafin ɗora a'a muna jati yanzu wanda ima irin wayan abubuwa aka da wasu bukatun alaji tuwon ni yanzu zan faɗi bukatar ka idan na ga kana tafiya a karkace a karkace kuma wani wuri da ke ciwa jikinka eh? in ban san komai ba a rayuwarka da yadda take ganin ka duka can kana gangarowa ka fito ka in za ka gangara nan kana daddafa karfe jeje na san kana da bukata ko da zuwa kai ka ga wannan wurin ba zai ce to Allah ka dinga bani ladan shi bukatun da za ka je ka zauna ka gode wa waɗannan nan ka tsalla suke rijiya da baya mun yi kwana hudu ana koyon harbi a kanmu don haiga mun dawo gida ko wani sai to in muna son rama zai mu rama hmm? ki kaga ya ce na je gaban Allah ba zan iya cewa komai ba me yi ne akwai ga ya'ya Allah ya baka ga menene sannan kuma idan aka tsakau fulan yanzu wa ya san adadin burin mutu. a kuma da za a ga burin ka an gaba abin da kake so ka cimma da abin da ƴaƴanka kake so su cimma da abin da matan kake so su cimma da abin da danginsa kake so su cimma kafin a zo na ɓangaren addini na kamata kuna ga abin da ka tafi ko kake so ka cimma ga ciwon da ke damun ka dawa ne ne har in Allah ya kai da lokaci kaza Allah na san ka ai ma akwai abubuwan ganawa wannan kada ku tafi ai ma Dawudu ne ai zamanin su ka dubi shi wancan gwamnan basara din ba basara ne ba Abu Huzafa ne wanda aka ce masa shi in dai rana ta faɗi ba za shi ba in dai dare yi bai sa shi gane da da rana laifinsa bai fita sai ta ƙarfi kaza sannan kuma na cikin zama ga jama'a sun yanki da ke faɗi wannan laifi ne sai ce to shi gaskiya kai me yasa baka fita da dare a gwamna yake to wallahi ban san faɗa muku wannan ba amma tun da ya zama haka na shi kenan na ɗauki dare na ba wa ubangiji na shi da rana na ɗauka na ba su shi ba awa ɗaya ce ba hmm? wannan wajibaji ba ka buka sallah asubahi wannan wannan abu na ka sallah azhar wannan wannan tuma ba wannan dole ne kai amma ka kan ware wani abu a lokacin shi tasbihi za ka yi sallah za ka yi jaya masa bukatu za ka yi inda ma ya gada sai kyankace ka zama kai kasa gurani, ko ka zama kai ka ba kana ma iya loda masa ka kana loda masa wasu godiya naka da mai ake godiya kila sai ka nemi da mai ake godiya amma ko ka shirya abin da za ka yi lokaci kaza kana sai sai masu shugaban kanka yau da a ce shugaban kasa na yake kai ba wacce a nan ko gwamna yake maka na sabbin da ganin ka karfe kaza ai da kullum za ka samu abin da za ka kai masa bukatu ya magana ta dan fito abin da za ku lura ba ta aka ce wanda bai yi ba kafiri ne ku lura da wannan ba a ce haka ba ya kace ya kamata mai hankali ina da lokacin da zai zauna da ubangijinsa ya ba da wannan kawai gana da ubangijinsa mai, me zai yi me zai yi kayan ganawa ba su da iya tadari karatun ƙur'ani za ka yi kaga shi ne kai kake ganin za ka gana da shi to amma dai da ta aka sai kai ta karatun ƙur'ani sai ka bukatu na fa su daga riga shi ta'ala bai wannan ya bada ya bada awa 24 a kashe a bashi daya kuma ma wata matsala to ba maganan ba maganan gani ne ba ya fi kashin gani dole ne kawai ma ai mutum ya zauna ai wani abu ne da kamata a jaro kashi ta zalla ba mu kowa ta ba mu kowa ta mu dinga zuwa muna ganin sa muna kai bukatu ko to yake ya bada da kansa kamata a baka da kansa ka bada roƙon shi da kamata a ce an taru an roƙe shi ne ya saurari wa wannan lokacin to bayan shi gina sauraro ma kullum illa cin gajiyar sauraron namu da yake yi gajiyar abin da ke tare da shi to Allah ga wasan ba a san Allah ba amma kadarun ba ka kadar shi Allah yi malar. na nan awa ɗaya ne yanzu tukuna eh ai ba mu karanta su buhu sauran inna allah ba awa ɗaya ne kawai muka shiga ciki ba mu shiga sauran ba hmm. muna jafi eh. eh kana iya tunaninsa amma ai kana fara tunanin Allah inda ka fara tunanin yanzu da ya halicce ka kana tafiya akan kan yau ga ta a da shi ka koma ka farko ai kila kai in aka ce zaka gana da yin to Allah wancan rayuwar da ka bani ba ma ka bani ba shi ka ce ba ka dan bani ba ne. kila lokacin da kake sha bani ba ka tunanin ka kuma masa komai ba an ce in yi kaza ban yi ba an ce in yi kaza ban yi ba kaga daga nan zaman ka da shi ya nuna kana son wani ba za ka dauka maka tura ka ba za ka na da bukatu duk wanda kai lokacin idan wannan tunanin ya kare da ka gama gaya masa abin da za ga masa ka kama shi ko kuma mutum yanzu kafin ya san mene ne zai ce ya tsaya yi tunanin yadda zai wannan ba to ya zauna yi tasbihi na haka ko ina fiɗa na haka ko ina na haka amma abin kuka ralika tsarin ka kanta komai yanzu misalin ba ga abubuwa mutum duk da mu yanzu ba mu mustahili yanzu ba za ka shauki mai bambancin filan nan da wannan filan nan ya kallace wannan tare ko tunani bai yanzu misalin irin wannan irin wannan karatu da muka aje kazo mutum ba zai so ya zama da wannan bawan Allah ba a ce kana almajiri kana karatu ka zama kamar shi amma ai sai ka ko kana ya ga ana kai ka kai kan ga Allah mai da ni wannan mutum ai ya kamata ka samu lokaci ka zauna yi abin nan ka faɗa masa kuma gaskiya ne sai kuka sake nuna min muhawaran da nake da yara kan ce musu wane saboda Allah wata matsala ta samu ka ta ya karo Allah lokacin sun fara dukan su sun yi babu zagi sun haɗu na saki jikina da su sun saki jikin su dani ta inda baya shakka gaya min komai Ya ga wani gari da dama ba ba a san mutum ya tsaya ya roƙi Allah ba tun da roƙo Allah ba jasi ne ba yanzu na ce malai ba zan zo ganka da rana ai ka bani lokaci guda kai ma kafin ƙarshen ta wani rangon gwazon tsora ma ko kuma ga cewa oh, har ya san ban da komai ya kace da kika shawara zai zama amma da kai ta sanar da ni kenan kuma in ya tashi zuwa nan kafin ba zan tashi daga nan in je wajen ka ba haka ba tare da wani abu ba wanda yake ya dame ni mai muhimmanci to ko duk muhimmanci ina da Allah hatta ba ku tsare-tsaren da zamu mun sha sai mu tsara abu kawai da mun kalli yawan ciki ai kaza kaza ai shi kaza kaza ai shi kaza an gama amma a tsaya a tunani a tsara shi i tsaro ta inda kafin a kwance an yi masa tunani a tsakiya ga abubuwan da za su kullo masu ƙata shi menene gamar ai kaga dole a yi masa tunani bayan kana kila da irin wani tunani a gaban Allah kana ya ce Allah ka taimake ni yanzu ka ga abun nan haka yanzu wannan wannan ba dama amma wani zai iya min shi ba kin je wajen shi ina zai shi bare ba amma ina fa mai shi na Allah ya ce Allah kamar ni ko in dai alheri ne wani to na je in je in sami shi ga bukatunmu yanzu da za mu je mu gana ganawa fa aka ce da an ce maka ganawa kasan za ka ji ka kai bukatunka ne da kake nema ka kai wasu godiya da abin da ka samu shi da zargi ina tuna eh, da ana jafar kafin ya mutu sai da zo kusan awon mu uku a cikin kwanan can wannan fashi eh, gumi na kofa shi a cikin mu rufe ba ma san wanda ya gamu da magana ba a ce magana mu karshe kenan to a ce in kyan sadu da Allah ban san abin da zan gaya masa ba ha ni kan na san abubuwan ina da bukata wurin Allah bukatu mutum da ne wani musai dai fa Allah ne zai kalli bukatun mu biya mana bukata amma ba mu san mu je mu kai masa ba Ah, sai dai Allah kalli bukatun man Allah kada muna neman nasara ka ba mu nasara kawai kinkin kinkin kinkin mu kai ba mu mu hango ga hatsari anan ka tsallakar da mu wancan hatsari ga dangare anan ka hayar da mu wannan dangare ga ruwan a can ka tsallakar da mu ga yan fashi can ka wutar da mu ga yan kaza nan ka wutar da mu babu wannan kawai mu Allah yi mana Allah kalli bukatun mu yi mana ina fitowa sai aiki muna roƙon Allah na gaya maka ba ni na tuna muna kanana yin abu ya dame mutum ina tuna lokacin da wata matsala ta ta afo mana amma ba ma kan gaskiya ce ba muka zauna muka ce a rikicin addini ya kaure muka ce to mu zauna a masallaci mu roƙi Allah a kan kaza muka zauna ana jin mun kai mun fi wata biyu na kwana masallaci ba wai taron ce wannan je zauna a jibi wannan je zauna kowa zai haka abin da muke son makaranta din bai karewa ɗanin mana sai ga ladan ya kira sallah mun fi wata mun yi wata ne to amma yanzu kafin ka ga mutum yana zaune kawai in ya gama bugga bugga sa ina zan mala ya in ya dawo daga sabon gari shi gangaron nan ya leka ya ga lafiya ya leka ya ga lafiya sai da mai wurin kwanciya shi ki kwaya wurin ka na koya kai ma haka kake ne ba ta ibu Idin hmm? buga-bugan sai bugo ya bugo menene ya samu wuri. An gama an gama yanzu ba mai nema na ba mai nema na ba gobe ba a nene ka wannan sai Allah ka shi Allah sai gobe. Ka ne wuri ka kwanta. Ba za ka yi wa tanadi wa wannan abun gobe ya zama ullo masa. to in ka gama tanadi ya zan ulo masa ai zallan wayo ne ka kwaɗe shi mana ka kai wa Allah kuma sannan duk abin da muka yanke shi kada muke kallo ba ma da san abin da muka yanke akwai wanda yi shi ka yanke za ka yi kaza ka yanke za ka yi kaza sai ka fashe a gaba inda canji ka canza inda za a yi ka canza shi isa za ku ga rayuwar mafi yawanci dole in an jai ta na ne Allah ya kila shi wanga wani mako wallahi in an je ta nan ne suke yi ne da in an je ta nan a ce a waye gari ga abokan su so za su amma ko ku san da za a yi shi ko bari aljawabu ma ta rabu ko kasan da in an je ta nan ce in aka danno abu kawai shi kenan sai a dinka kusura kusura a a aika a toshe nan a a a bari aika ba to ai misalin ne a gyara wannan a gyara wannan ba a tsara tsari a samu wata kaza ana kallon tsari a kullum sa an yi bitan sa ko da ba bita a karanta shi daga farko har ƙarshe ba tun da mawdu'an suna ƙwaƙwalwarka za ka tuna mawdu'i kaza da muka yanke kuma ya kamata ka shi Allah zai cuso ma yadda za ka sanar. shi Allahul muwaffiq wannan ya nuna gane wannan yasa aka tattauna a kanta amma mu ke da bukata ai ba abin da za mu ce wa Allah sai dai mu yi godiya ga Allah da ya ba mu wannan lokacin din ishe ya kamata kuma zai sauran duk da shi da matan Allah abin da ya gaya annabi Muhammadu kullum ofis ɗinsa ba a kai ya kan hanon fa fa'ida buɗe da rana don wanda yake fi da daddare ba da daddare hanon sa buɗe wanda yake fi da rana ba to ai wannan ya kamata shawaran da aka bada mutu ya samu wannan awa ɗaya a wannan awan yi zo ganin Allah nan ne lokacin da zai tura dukkan kuma ya bude sai yanzu abun da ke zaune da mu a nan rasu muke daga ba lokacin du'a'i sai dai du'a'i da sanu hali to kaga irin wannan shine kawai Allah ya kalli bukatun mu biya mana bukata amma ba roƙo mu kai ba hada wahid bima ji rabbuhu wasa'a ya kamata a wuni ya samu wani awa kuma yi hasibu fiha Na alhamdulillah an gane wannan rai ta bakin kadan wani ce ta yi wani da aka so mu shan kuwa ta eh, mu sha akan wannan rai an zamu ba gashi ta muke zaune tare da ita gashi ta yi ta kuma sai mun yi hulɗa da ita ai wannan rai yadda aka faɗi sharrin ta kawai ba din a tunanin mu ne dai mu gudu daga gare ta to amma jarrabawa aka ce ai kafin jarrabawa ba kai za ka shige da yi ba za a haɗa ka da shi kira a gaba ka sha in kai namiji ne ka sha in kuma kai fake-fake ne ka dulmaye daga nan kuma a zamge ka cikin ka da to kaga wannan yanzu da nan ka ba ta aiki ka yi mata musharata ko bayan kai mata musharaɗa kai mata ba. ga kurakurai nan ta yi ta kafa yin kaza ta kafa yin kaza ta kafa yin kaza ai ya kamata ka ɗauko ta ka nuna mata kurakuran ka ba mun yi magana jiya daga safe zuwa lokaci ka ba ba? ne to kaga lokacin da ka zauna a wannan an zaka je to dare mun yi da ke za mu yi a wannan watan da ya wuce za mu yi kaza za mu yi kaza ga wata ya kare ba mu yi komai ba abun da muka zama mun samu kaza mun samu kaza total ko a makin ɗin zamani a makin ɗin duniya ba mu yi fasa ba duk abin da za a ci gaba da yin sakara zube ba ya kirki ina da amala adam ɗin ina zan bulla wannan kara zube abin da ya sa kake ganin shaguna mu ba sa gaba ba sa haya abin da ya sa ka ga islamiyoyi mu ba sa gaba sai da sai baya abin da kake za ga kasuwancin mu ko kamfanonin mu ba sa gaba ba sa baya ba mu muhasaba ba eh to eh to to shi ne za a iya tafiyar da wannan ne kaɗai za a samu rayuwa musulunci ne zo da wannan amma a ce aje ka zo zuwa ka ebo ma'aikata ka zuwa ka zo nan ku yi aiki kun kuma ku tashi wata ya kare a biya ku sai ka gama ma'aikata sun ba suna jama'a ta yi mana kyau. da kuka je ka gana da wannan muhasaban maganan kyauta ma ana shirin tsoron ku za a yi domin ba ku iya ajiye komai ba don hukuncin kwarai kamata a can zo wasu amma ba matsayin ku ci gaba da aiki ku yau shi za mu kyautar wa za mu ku kaga kamar yadda ya faɗi tun da magana sa a fili take kusan har bango sun ji a ce maka ainihin an ce za ka yi guda ɗari shi kenan sai ka samu ɗari da ashirin ai ƙarshen ta kamfani za ta yi ma kyauta da yake su masu yau sun iya gudanar da halayyar ɗan adam kai guda ɗari sai an yabe ka bayan an yabe ka sannan sai a ce ka huka da kuɗi je ka gaida iyayenka je ka gaida iyayenka ka an shakata ka abun nan sannan in an sake dawowa in an yi mitin dole san ka sunanka duba wannan kokarin to yanzu kai ana bukata ai da yake kai gumba ne hamsin ika mata ɗari da hamsin ika mata ka kawo daga nan a zuga shi a zuga shi in yi juya ya tafi duk basirar duniyar na sai amfani da ita sai zama da tsari da hamsin a rubuta wata takardar banza a yi yabo a wannan ya sami wannan ya sami darakta waye kiyama menene duk suna ta maganan ka kai ai kaza ne kai ai baiwa ce daban ba a da irin ka cikin nan kamfanin a buga abin a ai maka kyauta tana ce zo ka je hutu ka je ka huta ka ga da yan uwanka a ebo wasu kuɗi a baka wannan kuɗin da aka baka sai an farke su ko a samu wani ɗan abin hawa a baka wannan abin hawan da aka baka sai an farke shi to muna abin mu ne jizaf jizaf kuma wannan tun daga rayuwar jikin masu nuna mana ga yadda za mu rayu da ran mutu to balle wanda muke mu'amala da su in za a dinga yin abu kara zube to shagunan mu haka za su zauna in mun biya kuɗin haya mun yi ƙoƙari mu islamiyoyin mu nan za su zauna karam in aro aka ba mu aka ce mu tashi to babu ba mu ajiye hatta kuɗin hayan da za mu nemi wata mu islamiyan ba idan ginawa aka aka ba mu nan za ta zauna jangon sai ta samu kuɗi a abinci don babu muhasaba babu babu babu da ta babu musharada duk abin da ma bai albarka sai dai ta haka wannan ka kalli abin ne gaba da kake to Allah ina da iko wanda ya gane da duniya zai ya ganar da mu muna roƙon sai gane da mu mu ci gaba da dan tuntukawa dan bubbugawa dan bubbugawa domin wannan ka an tayi shi gaba da kuma kusan gudu zai barka kuma ko ya gudu ya barka wallahi kai ne da gaskiya wanda shi ya fi son yadda isa ba a zauna ai tsarin rayuwar mu wata musiba ta sabbin na gari tun kaga mu malaman mu abin da suka kaga kamar yanzu da safe to aikin malami tafi a gidan suna kuma duk yaran nan burin su kenan wallahi malam burin su ke su samu wani wuri manya za a tafi a je a zauna a tattauna daga gidan suna in babu suna yau to akwai mutuwa hawa na da ya ɗan zauna gida sai gidan mutuwa inda janaza to akwai ɗanya-ɗanya sai janaza idan babu janaza in ya zauna sai ke to yau ya kamata in je ziyara wani akwai wata aziya ta'aziyya da aka yi masa wane ne wane ne sai ya mutu a ƙauye kaza a lungu kaza zumunci a kafa ike kama hanyar tafi aziya. amma gina abin da ke da amsa wanda Allah ya turo masa ba a magana kana masa magana ce to kace zumunci ba ce ban ce zumunci ba ce ba amma ba Allah ya yi shi ba dole haka za mu zauna shi isa ya ka gani muna da masu ci amma ba mu da masu samarwa ko mai kasara in za ka bayar akwai masu karba amma masu samowa Allahumma babu sai dai wanda zai rufa to kuma in ba da muhasaba ba ba abin da zai tafi in ba ba mai muhasaba ba a nan kafin a yi mana muhasaba za a yi mana babbar na tsaro babba kuma ba mai fitar da kowa kowa kawai in yi jishen can mu nan ne za mu yi wa junan mu fada in mun ga dama kila mu fada kan juna har mu yi mana amfani in ku aka riga aka je can ba a yi wa wani magana ba maganan wai wane yau imin nasiha a'a wane maganan da kake faɗa min gaskiya ne na gane bai wani amfani kawai kama gaban ka in kama gabana duk inda aka mutu kawai kama gaban shi ai ma malam adamu eh, ka tuno yadda aka yi na ran nan malam sai ka zama ka Idan da idan ne kai ka san kai da ranka ne ko sai ka ne kai kaɗai ba jarin kowa a ciki ba da ma'aikata duk abin da ya kai ne in ko kana da ma'aikata kaga na farko sun zama biyu kai karan kanka dole ka kafa tsarin da za ka tsaya su ka faɗi da suna aiki shi na yi muhasaba ba wani abu ne daban ba daga yanzu kayan duk da zan faro ni kaɗai ne sosai na san nawa na kawo kuma sannan in zo in ajiye nawa ne zan sa riba a kowanne sannan kuma in duba in ga kuɗin sun fita ban yiwa a ce gida su ga kuɗi firmis ke bi ka babu kuɗin nan wani kuɗi na kashi ina son kuɗin nan sai sun fita ta kuma kafin in ɗauka in ba wani kafin in kyauta wa wani in har jari na ma na iba na bada yin e eh, lalle wannan karan jari na na iba ba riba na iba ba amma a jari na na faskari kansa na je na kai su da na kai har ga ina sane da cewa zan sa da jari amma ba zan ibi dukiya na kan jirgin ba kawai me matsala ga miliyan kaza me matsala ga miliyan kaza dole ne ka san menene a riba ko a jari tun da kaga in jari ne yanzu jari za ka kwamfi in riba ce wanda kai abin da ka ga ba na ba watan da wuce ba samu riba ba wannan watan muna son a riba ta samu abu ne a fi iya kace kawai inda abin da zai bamu wani lalaci to dan ya taimake mu shedan ya shige mu ta hanyar mutuwar zuciya da lalaci hira kan in ka je in na kawo maka ziyara mana adam a shagon ka har ka tafi kace malam tafiya za ka yi hira ba ta kare ba dama hatta ha akwai karin hira sai ka da ko ne zuwa bakin titi nan ka wajen mu dan tsara kan kaza abin da za a yi mu aje sai gaba hira ba ta kare ba ya sabu fiha sahu wa sa'a na uku kenan ku da ya sa mutum kuma ya zama ina da wannan awo yufudi fiha ila ikhwanihi wanda zai ga yan uwansa alladhina yukhbirunahu bi uyubihi masu ba shi labarin na kasan ba masu yaban shi ba in kai sa ka ne ka suna dinka sau da kafa ka na dinka sau da kafa kun samu kun samu irin wannan ittifaqin wannan ta ce ga abun da kai wannan ta ce ga abun da kai ba wai ta zane yayi kafa ba a'a za su ɗauko su faɗa maka tsakaninsu da Allah ba cin mutunci ba hawa a ce. Mutanen da za su zo su kawo maka hira wannan ba za ka ce musu makiyan ba ne. Bu yi hu an nafsihi su gaskata shi a kansa wannan da ita ce. Bari a sassa a kokora su sai sa a ta ƙarshe. wasa'a ya kalo baina nafsihi wa baina ladzatihi mutum zai ware shi kuma tsakaninsa da jin daɗinsa Fima ya hillu wa la harmu wannan abun yana jin daɗinsa halan ne ko ba halan ba ne ba sannan sannan sannan dai abubuwa da za su iya biyowa baya fa inna hadhihi sa'a aunun ala hadhihi sa'ati ita wannan sa'an dare ita ce taimako akan sauran awanni wa ijmamun lil quwwa na ƙarshe insanu ya jilisu baina huwa bayna nafsihi ya khalli baina yani ya khtali wa ya tafarragu baina nafsihi wa bayna lazzatihi lazzatu ma yalbisuhu wa ma yaquluhu وما يسكنه وما يركبه وفلوس الذي تجري بين يديه وماذا وماذا كله يحاسبه في مصا محاسبة وانا كنا جين دادين سهل وانفاني دا كيسا كما تكسا يا أكي وانفاني نزين اتي كورشان وانفاني كورشان اتي كورشان وانفاني با أروا وانن وانفاني سمسا يا ولين نبوشا ما تندقى صبايا نبوشا ke faro za ka dinga sha ko wane ne ko wane ne ne da abin da aka kaga yi daga ta hanyar muhasaba za ka gano kai ban cancanci shan faro yanzu na rijiya zan koma hmm? to ka kana dole ne ka tsana kanka dole abin da za ka yi ka wannan abin wa'annan ka basu kawai ni ga abin da zan yi amma ruwan za ka saya ya kamata ka cancanta san wannan ruwan irin wannan ruwan kana da ƙarfinsa eh eh ita ce so ne shiga cikin daidaita rayuwa tsarin ana so a tsarin rayuwa ta tafi can da can duk masu irin wannan muhasaba aka ce shugabannin su suke da wannan muhasabar da malaman su ba wani lungo da za su tafi a gaba da shugaba babu wani abu da za su sa suka kama Allah sai Allah ya musu wannan abu ya taba cin makawai sun in dutse suka tusa a gaba suka ce sai sun da shi wanda sai sun da shi ya sun da shi ga wannan ya shi ma za ka zama kana ganin kyashin wani kana wannan rikicin da ke gaban ka ya ishe ka ya zai ya fito ku tau eh. ila eh eh fuzi ma'ana haduwa kaga akwai lokaci yanzu misali tsakan ya zo ce maka kaza kaza yanzu baka sauraron shi saboda inda zaka mata ka ta so kace kaza kaza ba ka ce a da inda zaka bai yan uwan ka ta taso ka ce kaza kaza ce a da inda zaka amma mu sadu a lokaci kaza duk ma wani rikici da da wani biku da wani menene duk ka taso kai shi zuwa lokaci kaza kaga za ka haɗu da su wanda abin ya dame shi da gaske ne ba ka ganin kana son ka kori mutum ko kuma kana son ka ga mutum da gaske sai in ka zo kashe min ka za ka ba yanzu na son ganka yanzu saboda Allah zan bar wa'annan zan ganka in na ce zan bar wa'annan ganka za ka yadda ka zo bayan isha ana gama sallar isha shi kenan in kuma kabari na shiga daki to shi kenan hmm. a matsalo kamar misalin kaga wani lokacin zaka iske mai gida da asubahi da wani duk da lokacin da ka ba su za su zo su ma su wannan za a ce kila an zo gida a ganka wata ka zo san ce ba za a iya ganin sa ba amma zan kai matsalan ki lokaci ka ba mugun ta ga samu sa'a masu rayuwar muna yin sa ne kawai muna tafiya ne kawai sai ina ne kuran da wa irin rayuwar dabbobi kuma muna da wannan tsarin musulunci ne a ƙarshe sai dai mutum ce ce ainihin ya gani a wurin turawa wanda su ɗin mu muka karantar da su wannan tsarin eh haka yake to baka gane wani lokaci sai ka zo fa sai an kira sallah kila lokacin da ka baka ga abinci Ha-a, su mutanen wanda suke karkashin mu su lokacin su suke kula da shi ba su kula da lokacin mu lokacin su suke kula da shi yaushe suka gama abin da suka gama yaushe suke da bukatar masu su su same mu ko da ga Allah ma ka mun kafa mu shi ma idan bukata ta tafi mana lokacin muka san abai Allah amma kafin bukatar ta taso ba ma maganan Allah sai bukatar ta taso tukuna ba mu magana akwai yan uwanci sai yan ciki ya taso a ƙasan lokacin za su a ah, to ai ya kamata mu zauna a matsayin mu na musulmai a matsayin mu ya kamata kafin cikin ya taso dama kawai umarni za mu bada in kuɗi ne mun san inda za mu same su in jama'a ne mun san inda za mu same su in mu karfafa ne mun san inda suke in ma'aikata ne mun san inda suke a ma'aikata ma wanne ma'aikata ce muke wannan mun san a ina wani mu yake su wani da su a muke da su a wuri kaza mun san inda to amma kullum mu dai goran nan ranar tafiya muke fafi ko ko bari mu karasa ayan bagi an takhalu ila ne sa'a ko allati huwa mashghulun فيها bil. wancan da hadhihi sa'atu wa ijmamun lil quwwati ko wa hadhihi sa'ata karshen kenan ya samun karfi jamma a tattara abu na dawo da karfin mutum wa hadhihi sa'a allati huwa mashghulun fiha wannan sa'a wanda ya shagalta cikin ta bil mat'ami wal mashrabi la yanbaghi an takhaluwa an amalin huwa afdalul amali lokacin cin abinci shi ma ya kamata akwai wani aiki daga cikin fiyayyun ayyuka hafi sa'ar cin abinci allati huwa mashghulun fiha bil mat'am wal mashrab la yambagi bai kamata ba lokacin cin abinci kashi a banza an takaluwa ana amalin huwa afdalul amali wa huwa dhikr wal sai ka tuna Allah lokacin cin abinci za ka tsara duk kusan abubuwan da za su zo masa. mu saboda rashin ilimi ha aka waye gari idan kana cin abinci ka tuno wani abu ne amfani sai sai ma dariya abincin ya yi daɗi kana cin abinci ka ce yi. wai da Allah ya ake noman barkono ne sai ya fashe da dariya Ina na nan wani yan koli ina nan wani kala? badalan a lokacin na kila ba a san abin da ka shirya a kan noman barkono ba da fa'idan noman barkonon da menene noman barkonon da wane ne noman barkonon da tafi shi sai a tare ka kwata kwana ba ya ma wai gidi tare da cewar wannan lokacin in lissafi ce ya gagara kana fara cin abinci sai ka ji ga inda zaka kulla shi ga inda yanzu Allah Allah kai ka zama cin kai akwai wanda in yadda ne kama ba ka karfafa abinci zai ka yanke zai ka kudura kayanka don an ka sake zai sun tare fa inna ta'ama abinci allazi yatanawaluhu wanda mutum zai ci shi fihi min al'ajaib akwai abubuwan ban mamaki ma lau tafakkara fihi da za a tsaya a bashi tunani kana afdalu min kafirin min a'malil jawarihi an tsaya ana